Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, dalal fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun mu a tashar fm ta alfa radio da ke kumasi a koda yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 13 ga watan Afrilun shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai saurace tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanun labaran duniya. Masu bincike daga hukumar hana amfani da makamai masu guba OPCW sun isa kasar Siriya. magoya bayan shugaban amurka donald trump na amfani da yanar intanet wajen ƙoƙarin wofinta wani littafin da tsohon shugaban hukumar bincike ta fbi e james comey ya rubuta sannan shugaban amurka donald trump ya karyata wani rahoton jaridar new york times mai cewa ya so ya kori mai bincike na musamman robert mula tun bara to labaran duniya kenan A cikin shirin namu na yau za ku ji zargin da jam'iyyar PDP ta yi wa APC kan yaudarar 'yan Najeriya da suke yi. Tun da gwamnatin jam'iyyar APC ta hau ragar mulki a shekarar 2015 ta kuduri aniyar yaudarar 'yan Najeriya da nuna cewa jam'iyyar PDP ta ɓata ƙasarmu a tsawon shekaru goma sha shidan da ta mulki ƙasa. Za kuma ku ji nasarar da jamhuriyar Nijar ta samu akan shari'arta da kamfanin passport na AfriCard. dakar Allah ya bamu fasaha muka bincika muka samu hujoji kwararri mun ka taimaka kai su a faransa a kotu kotu da aka ce makotun dantar da ta dibi waɗannan hujojin ta karya wannan shari'ar wadda ta ba su damar su yi da cike da kayan nijar amma duk wannan sai bayan labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraron mu ga labaran. masu bincike daga hukumar hana amfani da makamai masu guba opcw sun isa kasar syria kuma gobe asabar za su fara tattara bayanai a duma inda ake zargin an kai harin makaman guba nan wanda ake zargin sojojin da ke biyayya ga shugaba bashar al-assad na syria ne suka aikata a yayin da masu bincike na opcw za su tattara alamomin da ke yankin irin su rairayin wurin da kuma sauye-sauyen jikin halittu ciki har da samfur ɗin jinin waɗanda abin ya ritsa da su wanda za a tura ɗakin gwaje-gwaje na hukumar hukumar ba fa za ta yanke hukunci kan kowa ya aikata ba abinda hukumar ta wopc za ta yi kawai shine ta tantance ko shin an kai harin makaman guba ne ko a'a mutane akalla arba'in ne suka mutu sannan kuma ɗaruruwa suka ji raunuka a harin da aka kai makon jiya a duma wanda ke gabashin guta a wajen birnin da mashku siriya dai ta karya ta zargin cewa ta yi amfani da makamai masu guba magoya bayan shugaban amurka donald trump na amfani da yanar intanet wajen ƙoƙarin wofinta wani littafin da tsohon shugaban hukumar bincike ta fbi james komi ya rubuta kwamitin jam'iyyar republican na ƙasa jiya alhamis ya ƙaddamar da wani sabon shafin intanet mai suna layin komi.com wato komi makaryaci mai ɗauke da furuce-furucen wasu kusoshin jam'iyyar democrat waɗanda suka yi ta sukar tsohon shugaban hukumar fbi ɗin a baya jam'iyyar republican na so ne ta rinka warware abubuwan da aka tuka a littafin na komi ta kuma yi amfani da shafin intanet ɗin wajen mayar da martani cikin gaggawa ta wajen nuni da duk rashin gaskiya da batutuwa masu saba ma juna a cewar kafar labarai ta fox littafin na komi mai suna a higher loyalty truth lies and leadership wato yawan son fadanci gaskiya ƙarya da kuma shugabanci zai fito ne ran 17 ga wannan wata na afrilu an ce littafin na kunshe da bayanai kan zaman doya da manjar da aka yi tsakanin komi da shugaban amurka donald trump wanda ya kore shi daga bisani wanda kuma ke zargi shi komi ɗin ke zargi da katsalandan a ayyukan FBI. Kafar labarai ta Associated Press ta ce komi ya yi watsi da shugaba Donald Trump a matsayin wanda bai bin ƙa'ida kuma mara faɗin gaskiya. Sannan ya bayyana salon shugabancin ƙasar da Trump ke yi da cewa na burgani da kuma son fadanci. Komi ya kwatanta Trump da jagoran ƙungiyar marasa bin doka da oda. wanda bai rabewa tsakanin aikin tabbatar da doka da oda da kuma siyasa kuma wai ya yi yunkurin matsa masa lamba dangane da binciken katsalandan ɗin da rasha ake zargin tayi a zaben amurka to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya karyata wani rahoton jaridar new york times mai cewa a ƙarshen shekarar bara ya so ya kori mai bincike na musamman robert mueller wanda ke jagorantar binciken da ake yi game da katsalandan ɗin da ake zargin rasha ta yi a zaben shugaban amurka na shekara ta da shida idan ina son in kori robert mueller a watan disamba kamar yadda sumammiyar jaridar nan na new york times ta faɗa ai da na kore shi a cewar Trump jiya Alhamis ta kafar Twitter. Ya ƙara da cewa wannan irin labaran ƙarya ne na jarida marar adalci. Trump ya sha bayyana fushinsa game da binciken da Mula ya shafe kusan shekara guda yana yi, musamman ma a wannan satin bayan da hukumar bincike ta FBI ta kai samame a ofis da kuma gidan lauyan Trump Michael Cohen a New York. jami'an bincike na fbi na neman takardun shaidar biyan kuɗi mai yawa da aka yi ga wasu mata biyu don rufe bakinsu bayan da suka yi ikirarin yin lalata da trump a shekara ta shida. wata tawaga ta sanatocin amurka biyar 'yan jam'iyyu biyu ta dawo daga ziyarar tsawon mako guda a ƙasashen afirka hudu inda ta je don jaddada ƙudurin amurka na taimaka nahiyar 'yan jam'iyyar damakarar ɗin hudu da ɗan republican guda sun yi ta tattaunawa mai muhimmanci da shugabannin ƙasashe na addinai da na kasuwanci da kuma na soji a ƙasashen burkina faso da Nijar da afirka ta kudu da kuma zimbabwe mu nan biyar mun je afirka ne da zumar jaddada muhimmancin hulɗar amurka da afirka kuma an mana kyakkyawar tarba kuma ina ganin mun yi nasara a wannan buri namu abinda sanata chris coons ɗan jam'iyyar democrat ya gaya manema labarai kenan to amma sanata coons ya kuma yi nuni da cewa sun ansa tambayoyi game da shugaban amurka donald trump da kuma alamar rashin son ɗasawa da afirka saboda gibin da ke akwai a dubulmusiyance da kuma kalaman cin mutuncin da trump ya yi jiya alhamis amurka ta yi maraba da sakin wasu fursunonin siyasa da aka yi a sudan bisa umarnin da shugaban sudan umar albashir ya bayar a farkon wannan satin an saki wasu fursunonin siyasa 54 da yammacin ranar 10 ga watan afrilu bisa umarnin shugaba bashir a cewar wata takardar sanarwar haɗakar iyalan waɗanda aka saka ɗin abinda wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya gaya muryar amurka kenan kamfanin dillancin labaran gwamnatin sudan suna ya ce wannan umarni na shugaba bashir na daga cikin matakan sasantawa da haɗa kan ƙasa da kuma tabbatar da zaman lafiya da ake yi 'yan makonni bayan yawan kaman da aka yi da zammar murƙushe zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. a cikin watan janairu zanga-zanga ta barke a sudan saboda tsadar burodi da kuma tsare-tsaren tattalin arziki mai tsauri zanga-zangar wadda jama'iyyar 'yan gurguzu ta taka rawa wajen rurutawa ita ce ta janyo kama fursunonin siyasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya inda tsohon mataimakin kakakin Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya ya zargi jam'iyyar APC da yaudarar 'yan Najeriya har ya kara da cewa gwamnatin ta bata da tsari na magance matsalolin da ke fuskantar kasar. Yayin da wasu na ci gaba da tsokaci akan anniyar sake neman shugabancin Najeriya a babban zaben 2019, wacce shugaba Muhammadu Buhari ya ayyana a wannan mako? tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilai ta taraya chief emekin hejoha ya yi zargin jam'iyyar apc ta shugaba buhari da yaudarar 'yan najeriya da kuma gazawa wajen magance matsalolin da ke addabar ƙasar. Chief wannan furucin ne a hirarsa da muryar Amurka inda ya faɗi cewa. The APC government is coming into office on May 29, 2015 has saddled itself with a responsibility of trying to deceive Nigerians. One impression that the PDP administration of 16 years destroyed our nation. Tun da gwamnatin jam'iyyar APC ta hau karagar mulki a shekarar 2015 ta kuduri aniyar yaudarar 'yan Najeriya da nuna cewa jam'iyyar PDP ta ɓata ƙasar mu a tsawon shekaru goma sha shidan da ta mulki ƙasar. Sakamakon haka 'yan APC sun gaza a fannin ƙirƙiro wani abin a zuwa gani wanda ke nuni da cewa ba su shirya don shugabanci da kuma gina ƙasa ba. An kara rabuwa fiye da kowane lokaci a ƙasar wanda watakila ana iya kwatanta shi da lokaci lokacin yakin basasa ana siyasar ƙarya da mulkin yaudara garin neman kaucewa ainihin abin da ya kamata su yi wanda ya bar mu a cikin hali na rashin bege akwai kashe-kashe a faɗin ƙasar akwai talauci mai tsananin gaske akwai kuma yunwa da ke rikita ƙasar an mayar da shugabanci wasan yara gaskiya abin takaici ne yan Najeriya sun gaji kuma yanzu suna marmari su kaɗa ƙuri'unsu a zaɓuɓɓuka masu zuwa Chief Emekin ha ya kara da cewa. Borrowing has gotten to its worst level ever. What you hear on a daily basis is reports of loan requests to the National Assembly. Bashi ya kai wani matsayi na baci fiye da aka taba. Kullum abin da kake ji shine rahotanni na neman bashi a majalisun dokokin kasar. Kuma a wani zubin sukan bijira a majalisun su yi yadda ke renawa mutane hankali. Ina fatan cewa za mu fito daga cikin halin da suka jefa mu. Cin hanci da rashawa ya yi tsanani. Wannan dai ba abin da 'yan Najeriya suka roƙa ba. Gwamnatin ta gaza kuma babu tsari don inganta halin da abubuwa suke ciki. amma Alhaji Mema ne. babban sakataren jam'iyyar APC ta ƙasa ya musanta maganar da cewa dama me kake tsammani daga bakin abokin adawa da abin da kai ba abin da abokin adawa zai ce ka yi gwaninta ko kuma zai yaba wa kamun ludayinka saboda halin da ƙasan take ciki kafin zuwan shugaba Muhammadu Buhari shine abin da mutane ya kamata su yi la'akari a kai hmm. sai an san yadda aka taso da inda aka taho sannan za a gamsu cewa lalle an yi kokari saboda ka san duk maganan da abokin adawa zai ce ba abu ne da zaka bi ka tanka masa dan ya faɗi wani abu a koma bayan abin da al'ummar Najeriya suke gani ba domin kaga na farko wannan jam'iyya shekara uku ta yi akan karagar mulki wacce jam'iyya shekaru goma sha shida suka yi akan karagar mulki wannan shekaru goma sha shida din nan abin da ya kamata al'ummar najeriya su tambaya me suka tsina na wa kasan yanzu misali da a ce shugaban muhammadu buhari ya zatarar da maganan tsaro ana cikin zaman lafiya a najeriya kuma maganan yaƙi da cin hanci da rashawa duk matakai da yanzu ya ɗauka na asusun bai ɗaya da sauransu da a ce sun aiwatar sun taskace arzikin kasan sun mata tanadi duk irin kudaden nan da ta shigo asusu bai malin gwamnati a baya da a ce sun tanada saboda irin hali na yau da kasan da ba su fada halin da ta shiga ciki ba balle kuma su ce ko ba a yi kokari ba sannan ko maganan tsaro duk yadda kake gwamnatin nan duk yadda ba ka son shugaba Muhammadu Buhari dole dai ka ce an samu sauki ko maganan yaki da cin hanci da rashawa ba ma barnan da aka yi da ba yanzu kofan barnan babu su sokori gwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya. To a gaida Alphonsus. Sai kuma jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka bayyana cewa dara ta koma sabuwa a game da shari'ar da kasar ke tafkawa da kamfanin buga fasfot mai suna Africard wanda a bara ya yi wa kasar ta Nijar kwacen kadaurinta da ke kasashen waje da nufin neman kudaden diya. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamu Mini Barma ya aiko mana da cikakken bayani. a zamanta na jiya sha biyu ga watan afrilu kotun ƙasa da ƙasa mai raba gardama wato ccga da ke da mazauni a birnin abidjan na ƙasar cote d'ivoire ta bayyana in na'am da korafin da hukumomin nijar suka gabatar a kan bukatarta ta soke dukkan wasu matakan da a can baya suka ba kamfanin afrikar damar yi wa wannan ƙasa kamuwar kadarorinta a waje cikinsu har da wasu gidajen alfarma a New York da Paris. Kakakin gwamnatin Nijar Asumani Malam Isa wanne nuna farin ciki akan wannan mataki ya kara da cewa alama ce da ke nunin Nijar ta mallaki hujjoji masu karfi da ke gwada akwai alamar damfara a harkokin kamfanin Afirka. Allah ya ba mu fasaha muka bincika muka samu hujjoji kwararri mun ka mun ka kai su a Faransa a wata kotu da aka ce makotun Nantar da ta dibi waɗannan hujjojin ta karya wannan shari'ar wadda ta ba su damar su yi da cike da kayan Nijar to waɗannan hujjoji ne muka ɗauko muka maido su wannan kotu ta farkon wadda ta ba su wannan incin Allah ya sa su ma da suka bincike waɗannan hujjojin suka ga cewa da gaskiya ne sai suka ce to lalle yanzu Niger take da gaskiya suka kare wannan shari'a wadda ita a ƙarshen ta ba damar waɗannan wannan kamfanin ya kamu wannan arziki kenan nijar ta samu nasara cikin wannan shari'ar kuma sai mu mu Allah godiya sai dai wasu 'yan ƙasar nijar na ganin matakin kotun bai kai matsayin da za a fara shelar samun nasara ba abdu alhaji idi na daga cikin jami'an fafutukar da ke bin didigin wannan badakala duk labarin da gare mu an hara ne kuma ita ga kotun in dai ta yi kuduri tana sa shi ma bisa yayan gizo kenan kowa ya ina ta ya gane shi tunda babu shi in ka yi yanzu ka ga an ce kawai jiya an yi wannan zancen na Nijar da na wanga an yi zama na ɗayan nan shi kenan yanzu an fara shari'a kuma muna fatan Nijar a wanga gamin ta tayi da hujjoji masu ƙarhi wanda haƙiƙa za mu samu galabar duk shine 'yan ƙasar Nijar suke jira. A shekarar 2011 ne gwamnatin Nijar ta baiwa kamfanin Afrikar kwangilar buga fasfor, wacce darajarta ta haura miliyan 34 na sefa. To amma shekarar 2012 hukumomi suka soke wannan kwangila, saboda a cewar su wannan aiki baya cikin muhimman bukatun al'umma a wancan lokaci. Mafari kenan da aka yi ta tafka shari'a tun daga kotun cikin gida zuwa na afirka lamarin da a ƙarshe ya faɗa hannun kotunan ƙasashen yammaci dalili kenan tun a wancan lokaci hukumomin nijar suka shiga zargin kamfanin da ƙulla damfara. Aka ce Allah ba baya barci. Abun bakin ciki shine in ba Nijar ba, ba za ka samu a duniya wani ɗan ƙasa da za ya kama makiyin ƙasar ba ya zo ya samu nasara da cuci ƙasa. A ranakun farkon barkewar wannan rikici, wata kotun raba gardama a nan Nijar ta shawarci bangarori su sasanta sai dai hakan bata samu ba mafari kenan da afrikar ya maka kasar nijar a kotun ccga inda a nan ma abin ya faskara saboda wannan kamfani na haɗin gwiwar wasu ƙasashen turai da asiya ya buƙaci a biya shi diyar miliyan dubu goma sha shida na sefa a matsayin kishin laifi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar gaida su lemu muni barma. Kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC yana cewa karfe 11 da minti 18 na safe. Yanzu kuma ga shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shin samun abin duniya shi ke samar wa ɗan adam farin cikin rayuwa? wannan wani batu ne da masana suka jima suna bincike a kai yayin da ɗalibai a nan amurka ke tururuwan neman gurbin karatu a fannin nazarin abubuwan da ke sa ɗan adam ya yi rayuwa cikin farin ciki yau kan wannan batu shirin duniyar na amurka zai yi dubi a kai inda za ku ji yadda jami'ar yale da ke nan amurka ke baiwa ɗalibai guraben karatu kan yadda za su cimma rayuwa mai cike da farin ciki amma za mu fara ne da sanarwar da kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan ya yi ta cewa ba zai sake tsayawa takara a zaben da za a yi a watan nuwamba ba sunana mahmud lalo ranar larabar da ta gabata ne kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan ya shammaci mutane inda ya ce ba zai sake tsayawa takara a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan nuwamba ba dama dai an kwashe watanni ana ta yama cewa ryan yana tunanin yin ritaya Duk kuna sanar da cewa ban karɓi wannan wakilci da nufin na shugabanci majalisar ba. Ban kasance mutum da ke irin wannan tunani ba. Na riga na cimma burina, kuma 'ya'yana suna ƙara girma ne. Idan na ci gaba da zama a nan, za su rika min kallon mahaifin da ba a ganin sa sai a ƙarshen mako. Gaskiyar magana ita ce, ba abin da nake so in zama kenan ba. Ryan ya kwashe shekaru ashirin a majalisar inda yake wakiltar jihar wisconsin a kuma shekarar 2015 ya karbi kujerar kakakin majalisar ta wakilai bayan da tsohon kakaki john bena ya yi murabus duk da cewa ba kasafai paul ryan suke dasawa da shugaban amurka ba amma trump ya shiga shafinsa na twitter inda ya kwatanta ryan a matsayin mutumin kirki wanda ya jajirce wajen yi wa ƙasarsa aiki kakakin majalisar ta wakilai ya sha alwashin cewa zai ci gaba da fafutukar ganin an samar da sauyi kan haƙoƙin ma'aikata kafin ya kammala wannan wa'adin nasa to a ɗaya fannin kuma 'yancin gudanar da rayuwa mai cike da farin ciki na ɗaya daga cikin batutuwa da dokar samun 'yancin kai da amurka ta amince da shi hakan kuma ya sa ba abu mamaki ba ne ga ɗalibai suna tururuwa wajen neman guraben ɗaukan darasi kan yadda za su cimma burin rayuwa domin samun farin ciki fannin da ke ci gaba da samun karɓuwa a tsakanin amurkawa yanzu haka akalla dalibai 1,200 ne ke daukan darasi a jami'ar yale da ke connecticut a arewa maso gabashin amurka a wannan fanni da ke baiwa jama'a damar lakantar hanyoyin da za su gudanar da rayuwa mai farin ciki a wani aji na daukan darasi a babban ɗakin taro na jami'a ta yale har ma babu wurin zama ga ɗaliban yayin da suke sauraron farfesa lori santos kwararriya a fannin ilimin nazarin halin ɗan adam psychology in the good life is a class that really looks at what science says about how you can live a life that's flourishes. Wannan aji na daukan darasi kan halayyar dan adam da gudanar da rayuwa mai inganci. Aji ne da ke dubi kan abin da fannin kimiyya ya ce dangane da yadda za ka gudanar da rayuwa mai cike da farin ciki. Da farko muna tunkarar kuskuren da ake yi kan batutuwan da ake dangantawa da abin da ke sa um, mutum farin ciki. Mun dai sha jin ana cewa kuɗi da sauran nau'ukan arziki ba su suke sa mutum farin ciki ba amma bincike a fannin kimiyya ya nuna cewa mutane na ci gaba da dukufa wajen neman wasu hanyoyin biyan bukatun duniya domin suna tunanin hakan zai sa su farin ciki amma a ƙarshe sai aka gane cewa ba a nan gizo ke saƙa ba. One of the main misconceptions is that to become happy we have to change something. Wani babban kuskure da muke yi shine mukan yi tunanin cewa idan har muna son rayuwa ta farin ciki sai mun sauya wani abu. kamar mu samu aiki da ake biyan makudan kuɗaɗe ko kuma sai mun sami babban gida amma bincike ya nuna cewa tasiri kalilan waɗannan ababen rayuwa kamar babban gida ko aiki ke yi a rayuwarmu wajen samun farin ciki. what the research suggests is that those life circumstances have a really tiny effect on our happiness. Asali ma dai bincike ya nuna cewa kashi goma kacal dukiya ke karawa a cikin kashi ɗari na farin cikin rayuwar ɗan adam. Hakikanin gaskiya bincike ya nuna cewa zama cikin jama'a ana zantawa ana sada zumunci na daga cikin ababen da ke kara farin cikin rayuwa. Kwashe lokaci cikin iyalanka da abokanai na da mahimmanci kwatankwacin wani lokaci da za ka ɗiba domin nishaɗantar da kanka. Farfesa Lori ta kara da cewa, misali tsananin matsawa kansu da ɗalibai ke yi wajen ganin sun nuna ƙwazo a makaranta ko kuma yadda ma'aikata suke tsananin matsawa kansu wajen aiki yakan sauya musu tunani kan abin da ya fiye musu mahimmanci wajen kula da lafiyarsu saboda haka ilimin kimiyya yake ƙoƙarin nuna musu abin da ya fi wannan mahimmanci wajen inganta rayuwarsu kuma tuni wasu ɗalibai a jami'a ta yale har sun fara ɗaukan wannan shawara da ake basu. Rebecca Slizer ɗaliba ce a jami'ar ta Yale Ba na damun kaina akan me zai faru nan gaba da aikin da zan samu idan na kammala karatu. Na fi mai da hankali kan abin da ke faruwa a yanzu da kuma mutanen da ke kewaye da ni. Shi ma Leonardo Sanchez Noya ɗalibi ne a jami'ar. Abin da nake yi idan ina cikin hanzari shi ne da tunkari matsalar da ta mamaye min tunani na ɗan numfasa na ɗan wani lokaci na laƙanci matsalar sai na kara gaba. Irin aikin da ake baiwa ɗalibai idan sun je gida su yi a wannan aji na laƙanta ababen da ke sa ɗan adam farin ciki sun haɗa da nuna godiya ga mutanen da kake tare da su da nuna tausayi da kuma ƙara danƙon zumunci. Masu waro baki da abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan mako sai ko jiko idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayensu ni mahmud lalo nake cewa a wuta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Yunusa Ibrahim inda ya ce yau ne ake cika shekaru kuɗi da sace 'yan makarantar Chibok da fatan gwamnatin Najeriya za ta ci gaba da ƙoƙari don ganin an kwato ragowar 'yan matan. Saƙonmu na gaba kuma cewa suka yi har yanzu muna addu'a kuma muna sa ran dawo da ragowar 'yan makarantar Chibok. Sako ne daga Gwaggwadali da Maman Rashida Jalingo. Saƙonmu na gaba kuma cewa suka yi Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku ba mu dama da mu yi kira ga gwamnatin Najeriya da ya kamata ta kafa dokar ta ɓaci a jihar Zamfara. Muddin tana so a kawo ƙarshen zubar da jinin al'umma a jihar. Daga ƙarshe mana addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya. Sako ne daga Aminu Adamu, Malam Madori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Rabi'u Dokan Dunari a jihar Jigawa. Sakonmu na gaba kuma wasikar haɗin gwiwa ce daga Yahaya Donno Azare da Zainab Barista Cule da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare daga jihar Bauchi inda suka ce muna kira da gwamnatin tarayya Najeriya da ta sanya dokar ta ɓaci a jihar Zamfara ganin yadda ake yawaita hare-haren 'yan bindiga masu hallaka mutane babu gaira babu dalili. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce muna maraba da shugaban kotun duniya masu hukunta manyan laifuka wato ICC wanda zai ziyarci kasar mu Najeriya da fatan kuma zai yi mana bayani kan dalilin da ya sa kotun ta su tafi mayar da hankali kan 'yan Afirka a yayin da su kuma turawa ta mayar da su 'yan lele. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa yayi Allah sarki al'ummar ƙasar Siriya wannan masifa da ku kuke fama da ita Allah Ubangiji ya kawo muku ta baki ɗaya. Saƙo ne daga Isihun Dila Faki. Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice masu bincike daga hukumar hana amfani da makamai masu guba OPCW sun isa ƙasar Siriya. Magoya bayan shugaban Amurka Donald Trump na amfani da yanar intanet wajen ƙoƙarin wofinta wani littafin da tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey ya rubuta. Shugaban Amurka Donald Trump ya karyata wani rahoton jaridar New York Times mai cewa ya so ya kori mai bincike na musamman Robert Mueller tun bara. 'yan tawayen taliban sun kai hari kan wani wurin zaman jami'an tsaro a yammacin afghanistan suka kashe jami'an tsaro wajen sha ɗaya harin na daren jiya alhamis ya auku ne a gundumar shindan da ke lardin herat mai iyaka da iran gwamnan gundumar shukrullah shakar ya gaya muryar amurka cewa wannan harin na 'yan tawaye ya kuma raunata jami'an tsaro hudu 'yan sandan afghanistan ne ke girke a wurin da ake kira wurin tabbatar da doka da oda a lokacin da aka kai masa harin a cewar gwamnan shakar ya kuma tabbatar cewa babban jami'in tabbatar da doka na gundumar wato babban jami'in 'yan sanda said sharifudda alwali na daga cikin waɗanda aka kashe wani mai magana da yawun ƙungiyar taliban mai suna zihullah mujahid ya faɗa ta wata takardar bayani da aka tura manema labarai cewa waɗanda aka kashe sun kai ashirin. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe tara da rabi takwas da rabi kenan agogon Ghana, za mu dawo da wani sabon shirin. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni tare da injiniyan mu ni hafsa ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe.